Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu kamar da yadda kuka sani sunana Amatullah Ahmad a yau zan yi magana ne akan iyaye da kuma 'ya'ya masu cin amanan iyayensu da kuma iyayen ma da suke cin amanan 'ya'yansu kamar da yadda kuka sani an ce ta <clears throat> dutse ɗaya baya amu Ina kira a gare ku ‘ya'ya masu bijire ma iyayensu idan uwa ta miki magana ko kuma babanki yana miki magana a lokacin da yake miki magana kina ƙunƙuni kina wani magana ƙasa-ƙasa kina wannan kina ke a tunaninki yana takura miki. Dole ne akwai wani abin da idan aka ce ki yi shi zaki ga kama an takura miki amma idan kika duba ko kuma a gaba za ki ga abu ne mai amfani a lokacin za ki san cewa eh lallai abin da iyayenki suke faɗan miki gaskiya ne kuma taimakon rayuwarki ne da tarbiyyarki gabaki ɗaya sannan a lokuta da dama iyayenmu mata suna ƙoƙarin ba mu tarbiyya amma ko kuma 'ya'ya kuna muna ƙoƙarin bijirewa wani lokaci so da dama uwarki za ta ce kai ki fita ko kai ki je wani guri amma kuma daga a bayan ta za ki shirya ki fita so da dama ku ce kun je makaranta amma kuma ba makarantar kuke zuwa ba da kun fita da uniform daga gida za ku je gidan ƙawayenku ko kuma wasu gidan su suke zuwa su canja kaya su abin nan akwai waɗanda su kuma makarantar kwana suke azin an basu a hostel amma kuma ga baki ɗaya ba rayuwar makarantar suke yi ba maza suna zuwa su ɗauke su ko kuma su je gidan ƙawayensu su zama